Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Muni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya sauka tarayyar Najeriya domin duba halin rayuwar da masu bukata ta musamman suka tsinci kansu ciki a wannan lokaci da farashin komai ya cira sama sakamakon janye tallafin man fetur a wani lokacin da darajar takardar naira ta faɗi ƙasa warwas. tsadar kayan abinci da hauhawar kudaden sufuri daga wannan gari zuwa wancan ko kuwa daga wannan unguwa zuwa wancan na daga cikin matsalolin da wannan rukuni na al'umma ke fuskanta a yanzu haka a arewacin najeriya kamar yadda shugaban kungiyar guragun jihar jigawa ibrahim isa garkuwa ya bayyana wa shirin na ƙasa. a gaskiya kan mu masu bukata ta musamman muna cikin wani hali a ganin yadda al'amura suka tsaya mana cak wanda wanda ike aiki ma a cikinmu al'amuran sun tsaya sakamakon abin da za ka biya transfer ma ka je gurin aiki idan kai lissafi sai ga aikin ba riba haka in kasuwa ce in ka fita ka je dan abin da ka samu ba zai iya wadatar da kai abin da za ka ci a gidanka ba to kaga wannan al'amari gaskiya mu masu bukata musamman mun rasa yadda za mu iya yi a kanmu saboda su ma masu kafan suna kuka da haka mu ya za mu yi a cikin wani lamarin kanmu ya kulle dangane da wannan al'amari ina sana'ar gyaran waya amma in ka duba da yanayin da ake ciki yanzu kasuwancin da ake ko kuma abin da aka fi saya an fi sayan ko kuma ce an fi yin gyaran ciki ba gyaran waya ba haka ba kowa ba ne yake eh, da halin da ya zo ma a gyara wayar wata wayar ma ya ajiye ta sakamakon yanayin da ake ciki shi in ciki bai koshi ba babu wani abin da ke iya samu bayan ciki a gaskiya ba wai kananan sana'o'i irin nan ba masu manyan sana'o'i ma yanzu kuka suke sakamakon wannan yanayin da ake ciki babu wani abin da ke gudana in dai ba kayan abinci ba mai sai da kayan abinci shi kaɗai ne ke iya fitowa ya sayar ko da dai bashi ne shi wannan zai iya sayarwa. yanayin da masu bukata ta musamman ke ciki ya kai matsayin da mahukunta za su ɗauki matakan gaggawa in ji bakon shirin. a gwamnati ya kamata idan al'umma ba su yi wani abu a kanmu ba sakamakon kowa ta kansa iki amma gwamnati uwar kowa ce don haka ina kira da gwamnati da ta duba mu ta kuma sa ma tsari a matsayin mu na masu bukata ta musamman wanda yanzu haka ya kai dan faliyatif din ma da ake bayarwa za a ga an tura shi lokal gamin idan mu masu bukata ta musamman muka je wasu local government din da dama sai ce a su ba a turo musu akwai tsarin namu ba don haka kana gani za a raba Allah mai bukata musamman sai dai ka koma gefe kana kallo idan kuma abin ya zama na kokawa ne ma kaga kai sai kallo a tsare din ma tunda gwamnatin bata tsara da kai ba majority mutanenmu suna kuka a local government da sauran wurare daban-daban wanda an raba palliative din wallahi babu mu a cikin tsarin to da haka wannan abu kiran da zamu yi da gwamnati shine ta duba mu a cikin wannan lamari gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jiha a duba lamarinmu dukkanin wani abu idan dai har ita gwamnati bata ce a ware mana abu ba to fa jami'anmu na ƙasa ko kuma ma'aikatanmu na ƙasa na local government ko na state wallahi ba za su yi ba amma idan gwamnati daga tun daga sama ta ce ga tsari a kanmu to hakan ma da kaka bari a ce ba ce kala ba haka duk abin da za a yi sai dai mu zama yan kallo kuma a ƙarshe ina kira ga 'yan uwana masu bukata ta musamman da a bazama bangare biyu a ci gaba da neman ilimi a kuma ci gaba da kama sana'a ko kuma karkanta ta kada arena ta sai ga ta zurfa maka asiri ta bangarori daban-daban naka ƙarshe ina isar da godiya ta ga muryar amurka da ta samu damar gudanar da wannan shiri har aka samu damar tattaunawa da mu masu bukatu musamman haka muna miƙa godiyarmu ga masu gudanar da wannan shiri allah isa kada alkari allah ya kara ɗaukaka na gode na gode na gode To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Ibrahim Isa Garkuwa shugaban kungiyar guragun jihar Jigawa ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ba za ta ba, mai na ta shi kai daga ya halitta ta yi tayi a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da kowa ba hau